personal shugaban kungiyar kasashen yammacin afirka ta ecowas kenan kuma shugaban kasar togo mr for iya dema ke jawabi yayin rufe taron kungiyar da aka yi a nan abuja inda ke kiran yin aiki tare haɗin kai a matsayin wata hanyar tabbatar da samun nasarar muradun wannan kungiya ta ecowas tare kuma da samar da albarkatun da ya sawaka wurin tabbatar da zaman lafiya da kuma ingantaccen tsarin demokradiyya mai ɗorewa. farko cikin jawabin maraba shugaban najeriya muhammadu buhari ya nuna damuwa dangane da matsalar safarar mutane daga afirka zuwa turai we should step up dialogue with our european partners in our efforts to jointly ya kamata mu magantu da kasashen turai don shawo kan matsalar safarar mutane daga nan afirka zuwa turai din da ta shafe mu gaba daya hanyar magance waɗannan matsaloli kuwa su ne wanzar da zaman lafiya da tsaro a kasashen mu da kuma yaukaka bunƙasar tattalin arziki mai ɗorewa ta haka ne kaɗai za mu iya samar da ayyuka da ma sauran kyawawan yanayi da matasanmu zai zamanto ba su da wata hujjar yin irin wannan haramtacciyar balaguro ko ƙaura zuwa turai mai haɗarin gaske will have little or no excuse to embark on the suicidal venture of regular migration. Shugaba Muhammadu Buhari wanda ya nuna gamsuwa bisa yadda tsarin demokradiyya ke kankama a kasashen yammacin afirka kazalika ya kira na musamman ga jama'ar kasashen togo da gini bisau. May I also appeal to our Togolese brothers and sisters to continue to embrace dialogue. Bari na ƙara kira ga 'yan uwa maza da mata a ƙasar Togo da su ci gaba da rungumar hanyar tattaunawa a matsayin wani ƙoƙarin sasanta bambance-bambancen siyasar su. Don haka ina fatan ita ma gwamnatin ƙasar za ta bayar da ƙofa don a fahimci juna sosai. dangane kuma da 'yar uwar uwarmu kasar gini bisau lalle abin damuwa ne ci gaba da kikikakar siyasa a waccan ƙasa, a don haka ina roƙon duk masu ruwa da tsaki a ƙasar su girma muradun junansu su yi aiki tare don samun maslahar wannan matsala Hassan mai kaina muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.